ce jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki kamar kullum ni ce aisha sule dauke da shirin amin amin suma amin amin amin amin ya allah Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zai waiwayi batun shayar da jariri nonon uwa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ware makon farko na watan Agusta wato daga ɗaya zuwa bakwai ga watan ya zama mako da za a yi gangami don faɗakar da iyaye game da muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla. Saboda muhimmancin hakan ne ya sa na tuntuɓi Dr. Aisha Sani Faruk likita a ɓangaren kula da lafiyar al'umma a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano inda na fara da tambayar ta muhimmancin wannan rana ko kuma mako ga al'umma. Shayar da nonon uwa abu ne da yake da muhimmanci sosai a rayuwar ɗan adam. Za a iya cewa shine mataki na farko na samun ingantacciyar rayuwa. Saboda muhimmancin shi ne ma hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ware mako guda wato makon farko na watan Agusta a matsayin makon shayarwa. Kasidar bana kuma an yi mata taken tallafawa shayar da nonon uwa domin samun ingantacciyar al'umma. Amfanin shayar da nonon uwa yana da yawa kuma ba gaɗa ba ne kawai, har ta ita ma uwa da take shayarwa. Wasu daga cikin amfanin nasa su ne, da farko dai nonon uwa kyauta ne daga Allah, tunda ba siya za ka yi ba. kuma yana ba ma yaro duk sinadarin da yake bukata a matakin farko na rayuwa wanda waɗannan sinadarai suke taimakawa wajen cikakken girman yaro tare da kare shi daga cututtuka ita kuma uwa yana taimaka mata wajen tazarar iyali yana kuma rage hatsarin kamuwa da cututtuka kamar cutar daji ta nono. To likita ga shi dai kin faɗi muhimmancin shayar da nonon uwa a wani lokaci ne ya kamata a shayar da jariri daga lokacin da aka haife shi a wani lokaci ne zuwa wani lokaci kuma ya kamata. To ana son a shayar da yaro daga haihuwa zuwa shekara biyu. Amma a wata shidan farko ana so a bawa yaro nono zalla domin a wannan matakin nonon uwa na da duka sinadaran da yaro yake bukata. daga wata shidan nan kuma ana son a haɗa ma yaro da abinciccikan gina jiki. To likita ɗan da ba a shayar da shi nonon uwa ba fa me ɗa yake rasawa idan bai samu nonon uwa ba? Kamar yadda na shaida miki a farko, shi nonon uwa yana da sinadaran gina jiki. Waɗannan sinadaran su ne suke taimakawa wajen yadda jiki zai gini sosai musamman ɓangaren ƙwaƙwalwa. don haka rashin shayar da yaro nonon uwa ba tare da kwakwaran dalili ba za mu iya cewa abu ne mai hatsari ga yaron domin duka bangarorin jikinsa ba za su girma yadda ya kamata ba kuma wannan abu ne da ka iya mashi illa har girman shi don haka ina kira ga iyaye mata da mu yi hattara shi shayar da nonon uwa abu ne da amfanin sa makan ba zai musaltu ba. To likita ana iya samun kamar da gaske a ce yaro ga shi an haife shi a ce ya ki kama nonon uwa sam kowane dalili ne zai sa hakan. Gaskiya dai idan har yaron lafiyayye ne to yawanci zaki ga matsalar daga wajen uwa ne musamman ma masu haihuwar fari. Akasari abin da ke faruwa shine za ki ga kan nonon uwar bai fita sosai ba ko kuma a samu ƙarancin ruwan nono to wannan sai ya sa yaran su ki kamawa saboda shi yadda allah ya yaro bai sanya wahala sai dai kuma ana samun yara masu matsala kamar za ki ga wasu harshen su a haɗe yake ko kuma ki ga leɓensu a rabe to irin waɗannan yaran suna iya samun matsala wajen karɓar nono don haka yana da kyau a je asibiti a duba. To ban tsaya nan ba, na zanta da Ummu Usman da Marka dukkaninsu masu goyo ne da ke zaune a jihar Jigawa. Ko me suka fahimta da wannan mako da aka ware domin su? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ina ganin mahimmancin wannan rana da hukumar lafiya ta ware na shayar da yara jarirai. rana ce mai mahimmanci ga mu iyaye da kuma su yara yaro na ɗan wata tara ne yaro na ina shayar da shi daidai gwargwado ma'ana duk lokacin da bana barin shi ya zauna da yunwa kuma yaro ne mai um, hazaƙa yana da kazar-kazar akwai ƙoshin lafiya a tattare da shi baya laulayi saboda mahimmancin shayar da yaro musamman ga nunan uwa yana da matuƙar tasiri a jikin su yara ba sa cika yin laulayi na ciwo ko wani abu sannan yanayin ƙarfin jikinsu da kuma kuzarinsu ya bambanta ga yaran da ake ba su wasu abubuwan da ba su shafi da ba nonon uwa ne kawai zalla ba amma a yanzu a watanninsa yakan ci komai so bana samun wahalar bashi abinci duk abin da ya samu yana so ya ci zan bashi kuma yana ci lafiya alhamdulillah. Salamu alaikum suna na mun kari da wannan ranar sosai gaba da yadda kuke tsammani wallahi mun gode muku Allah ƙara muku ɗaukaka da ci gaba. Kalmu dai a da a karkaran in muka yi aihuwa he mutum ya yi kwana uku ma bai ɗauki ɗansa ya ba ya tsotsa ba amma a yanzu saboda muna zuwa gurin ma da suka san yadda duniya take tafiya yanzu daga mun aihu za mu ɗauki ɗan mu ba ya tsotsa in ga ta wannan ma mun samu ci gaba kuma daga yaro ya fara cin abinci ya nemi a bashi kafin yi wata hida ma na sa'ilin din zamu bahi amma yanzu in yi wata hida mu ki bahi komai muke ci su yan taliya su wake ne jalab su jalab din dankali duka muna biyo yara yadda nake yayar da in ya nemi ya ya zan bahi ya ya a sa'ilin da na ji yana yawan kuka ko kuma in na ga dai nono ya ka sosai zan dauke shi na bahi ya tsotsa in kuma na ga ɗaya ya ɗaya bai ya ba zan ba shi dole ya hanya ɗaya ma sa ilin nan na ji daɗi saboda ni ma a nuna nawa. E, to gaskiya sa dai kalau kan yanzu tun da aka haife shi dai ba wani matsala sosai a tattare da shi ne. ni. Mu dai har yanzu a karkarar mu dai muna nan wasu basu kansu bi wai ba har yanzu sun aihu ma basu fara biyo yaran su in saboda in sun je malaman asibiti sun ce musu suke cewa su bai yaro a take su nuna a su gaskiya kansu biyu ba sun yi dan kwanaki biyu ku tukun da dauki yaro a ba amma yanzu muna so a ƙara wayar mana da kai akan saboda abubuwa. To Umma Usman ya wani shawara zaki ba wa iyaye? game da su dinga shayar da jariransu nonon uwa. Ina ba mu mata yan uwana mata shawara akan su ci gaba da shayar da yaransu kamar yadda ya kamata saboda mu kariya ne gare mu ga kuma su yara saboda suna samun kuzari sannan yana hana su hana irin laulayi yawan ciwo za a ga yaro baya rigima yadda ya akai akai saboda yana samu ya sha ya ƙoshi. sannan mu gare mu mata kamar waɗanda suke samun ciwo na daji na ma na nono za a ga cewa yana karewa kamar waɗanda suka fi shayar da yaransu yana preventing su kuma wanda suke ƙin shayar da yara za a ga cewa sun fi shiga hatsarin samun irin waɗannan ciwo ina ba wa ma iyaye mata shawara akan su ci gaba da shayar da yaransu ma yara ƙanana saboda yana ƙara wa yara lafiya fiye da yanda za a ba su abubuwa na gwangwani ko abubuwan da muke ci saboda shi ruwan nono kaɗai aka bar yaro da shi na tsawon watannin nan da suke abin nan suke sha na kamar misali wata shida da ake yi yana suna samun komai sinadarai na abinci ba abu, ya kunshi abubuwa da dama na sinadari ko da a ce za mu ba su abinci ba za su haɗa wannan sinadaran lokaci guda ba amma shi ruwan nono zalla kawai ma in aka bari yana da su ruwa da sauran abubuwa da ake samu a cikin abinci yana ƙara wa yaro kuzari sannan yanayin ƙarfin jikinsu da karfin jikin wanda ba a shayar ba da bambanci sannan kwakwalwarsu ma tana samun abinci da yawa wurin samun in suka sha wannan ruwan nono na uwa da dai ma abubuwa masu mahimmanci da dama a da dai kwana uku muke wambe yara sun so amma ko ruwa da ba ma ba amma yanzu da yake ana ta tattambaya muna tambaya kan mu yana wayewa a kullun da ko da yanzu mun aihu kuran da muka aihu a sa'ilin nan ma za mu ɗauki nono wahi mu ci gaba da basu ruwa yanzu ko koyaushe muna biyo yara nono in ban ba su ma za ki ji nonon ya yi san keke da hi amma mun ba su zamu ji nonon ya yi daɗi kuma shi ma yaron zaki gan yi lafiyarsa daban da ta wanda ba a ba su da suna haɗin nan zaki gan su wargin su ma ba iri ɗaya ne da na da ba da na yanzu to ma sauraro da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan makon muna fata an amfana a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie lathers Gresham da ta haɗa mana shirin Ni ce Aisha Tusle, ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ya Ubangiji sarkin baiwa.